All right, sir. Go on. Are, are we there? Yes, sir. Uh, jama'a masu bin bayan tima da kuma sauran jama'a masu kaunin apc wannan baiwa tima tana kaunin apc tana kaunin uh, muhammadu buhari tana kaunin ƙasa najeriya duk wanda dai ba shi tare da apc mutum ne wanda ba shi kaunin ƙasa kuma ba shi kaunin jama'an ƙasa kuma ba shi ƙaunar ci gaban ƙasa idan ka duba abin da ake ciki kowane ƙasa tana ƙoƙari ta tashi kuma kowane ƙasa tana ƙoƙari ta cire wahala a jikin mutanenta. To shi eh. ka san suna siyasi burkutu kuma ba sa so mi koko. Ka gani ba sa so mi koko da shi. Ta ya rayuwa ta da kuma ka san abin mamaki ka san mu da ni aka yi mutum da ni aka ce aka ce za a sai da man fetur. aka ce za mu sai da matatan man fetur na wuta ta man bila za a tsaye da ita za a man da ake tonowa na bauchi za a tsaye da shi za a ruwan nan da ake jawa na jeja za a tsaye da duk da ni ai ni wanda ya gaya min wannan magana yar rafa'i ne yace min kanu ne ce na wai wai wai wai wai wai da, wannan wannan dodon kodin sauro to titin dogon nan mara kuke gani ya dakata ba zai dawo ba alquran ai yar rafa'i shine maganin muyagu ice da turawa idan ice turawa kai It's a, if you Nigeria, you are standing back in mutum. We cannot challenge this my country. It's the bakin da ya mu rai i A kwatu koma. ka san ka san shi yan rufa'i. Yan eh. Dan gajere ne. Wayo Allah. To yanzu yan Kaduna. Eh. Da Buhari shi suke kira Kante. Ka san Kante din nan wani dan da aka gajere. Ka san Kante. Wanda baka isa ka wuce ban to ka yayi bo ka to. Baba Buhari